طالب muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha sha shida, dubu bakwai da biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, da uku, shida, hamsin da hudu, tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. masauraro sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta talata. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labaran. daga nan muna ɗauke da shirin nan na ko kun san bayan hakan akwai mu ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau shirin da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman batutuwa da suka ɗau hankali a wannan duniyar musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na tarbiyyar iyali wanda shi kuwa yake tattaunawa da malamai domin jin abin da ya shafi tarbiyya da ta iyali da kuma wato yara To waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu tauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa karshen sa nan da 'yan dakikoki masu zuwa za mu zo muku da labaran duniya. To da masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da ya kamata a dakaci labaran duniya. iran ta ce babu wani sako da ta aika wa amurka ƙungiyar hamas ta soki kudurin majalisar dokokin isra'ila domin dokar hukuncin kisa kan wanda aka kama da laifin ta'addanci sudan ta soki shirin kasashen duniya game da cin zarafin jama'a a wasu sassan kasar To yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka a Shugaban Majalisar Tsaron Ƙasar Iran ya yi watsi da rahotannin da ake yayatawa cewa Iran ta buɗe wasu hanyoyin tuntuɓa da Washington yana mai jaddada cewa ba a isar da wani sabon sako ga Amurka ba. Ali Larjani ya jaddada cewa fifikon Iran a koyaushe shine dage takunkumin da aka kaba mata wanda ya bayyana a matsayin ƙoƙarin diplomasiya na gwamnatin ƙasar. duk manufofin gwamnati da kokarin diplomasiya suna mai da hankali ne kan kawo ƙarshen takunkuman in shi ya bayyana cewa sakon da ake yayatawa ya samo asali ne daga shawarwarin da aka yi a baya amma amurka ba ta nuna sha'awar cimma yarjejeniya ba wannan bayani ya zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da yayata cewa an bude wata hanyar tuntuɓa kai tsaye tsakanin tehran da kuma washington kan batutuwan da suka shafi shirin nuclear iran da na yankin iran ta sha cewa ɗage takunkumi shine gimshikin duk wani ci gaba na diplomasiya amma amurka ta gaza nuna da gaske take don cima yarjejeniya iran da amurka sun yi tattaunawa sau biyar a farkon wannan shekarar domin mai gurbin yarjejeniyar nukiliyar da biyar amma amurka da isra'ila sun kaddamar da harare kan iran na tsawon kwanaki goma sha biyu a jajibarin zagaye na shida wanda ya kashe ɗaruruwan mutane tare da lalata cibiyoyin soji da na nukiliya na iran Ƙungiyar gwagwarmar Falastinawa ta Hamas ta yi Allah wadai da amincewar da Majalisar Dokokin Isra'ila ta yi a karatu na farko da wani ƙudiri da aka gabatar mata na yin hukuncin kisa kan waɗanda aka kama da laifin ta'addanci a ƙasar. Dan majalisar ƙasar mai tsoron ra'ayi Itama Ben Gvir ne ya gabatar da ƙudurin inda ya yi barazanar ficewa daga jam'iyyarsa idan har ba amince da ƙudurin ba. Hukumomi a Falastinu sun kira ƙudurin dokar da wani matakin zalunci da ake yunkurin ɗauka kan Falastinawa. matakin a cewar hamas wani yunkuri ne na hallata kisan gillar da aka yi wa al'ummar falastinawa da ke zaune a ƙarƙashin mamayar isra'ila in shi hamas a cikin wata sanarwa da ta fitar yau talata a ranar litinin ne 'yan majalisar dokokin gwamnatin isra'ila suka amince da daftarin kudurin da aka gabatar da ƙuri'u 39 yanzu za a aika kudurin zuwa ga kwamitin tsaron ƙasa na knesset don karatu na biyu kuma na ƙarshe don zama doka muna kira ƙasashen duniya majalisar ɗinkin duniya da dukkan ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam da su yi allah wadai da wannan dokar in ji ƙungiyar ta hamas ofishin yaɗa labarai na gwamnatin zirin gaza ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa 'yan mamayar isra'ila sun karya yarjejeniyar tsakaita wuta ta gaza sau 282 tun bayan aiwatar da ita sanarwar ta nuna cewa tun lokacin da aka fara yarjejeniyar tsakaita wuta an kashe fararen hula 242 tare da nuna wasu sama da 100 shida da ashirin wanda hakan ya zama keta dukkan ka'idodi da ƙudurodi na ƙasa da ƙasa da aka amince da su sanarwar ta ci gaba da cewa muna allah wadai da karya wannan yarjejeniya da aka yi akai akai kuma muna ɗaukar 'yan mamayar da alhakin sakamakon tabarbarewar al'amuran tsaro da na jin kai muna shaidar da cewa ci gaba da wannan lamari yana barazana ga yarjejeniyar da kuma ƙasashen da ke da alhaki na aiwatar da ita tun bayan soma yakin gaza a watan oktoban shekarar 2023 jimillar waɗanda suka yi shahada a gaza ya kai dubu sittin yayin da adadin waɗanda suka jikata ya kai dubu uku a cewar sabbin alƙaluma daga ma'aikatar lafiya ta gaza to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran Ministan harkokin wajen Sudan Muhyiddin sale ya yi Allah wadai da shirin da kasashen duniya suka yi game da ci gaba da cin zarafin dan adam da rundunar taimakon gaggawa ta RSF ke yi a yankunan Elfashar, Darfur ta Arewa, da Bara da Kordofan ta Arewa. Ya yi waɗannan kalaman ne a lokacin wani taro a Port Sudan da Darakta Janar na ƙungiyar kula da ƙaura ta duniya IOM Amy Pop wace ta isa Sudan don ziyarar kwanaki biyar a cewar kamfanin labarai na Suna. Salem ya yi Allah wadai da shirin da kasashen duniya suka yi game da ci gaba da take hakkin dan adam da RSF ke yi a alfashar da bara. Ya jaddada buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfe na ƙasa da ƙasa don ayyana RSF a matsayin ƙungiyar ta'addanci. Ministan ya kuma sake jaddada cikakken ƙudurin gwamnatin ƙasar na samar da ayyukan jin kai da kuma tabbatar da tsaron ma'aikatan jin kai. yana mai nuna haɗin gwiwa da ake ci gaba da yi da IOM musamman a ayyukan da ke tallafawa komawar 'yan gudun hijirar Sudan gida bisa rajin kansu. Sudan na fuskantar mummunar rikicin jin kai sakamakon rikicin da ke tsakanin sojoji da RSF tun daga watan Abirulun shekarar 2023 wanda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da rabaniyoyi da gidajensu. a ranar 26 ga watan oktoba ne rsf ta kwace iko da alfashar kuma ta yi kisan gilla a can a cewar kungiyoyin cikin gida da na kasashen waje duk da gargadin cewa harin zai iya kara ta'azzara rabuwar kawuna a kasar. 'yan iraki sun kada kura'a don zaben sabbin 'yan majalisar dokoki wadda za ta fayyace alkiblar siyasar kasar na tsawon shekaru hudu masu zuwa kimanin 'yan kasar miliyan 21 ne aka tantance domin kada kuri'a ga 'yan majalisar dokoki 329 waɗanda za su zaɓi shugaban ƙasa kuma su amince da sabuwar gwamnati wadda sabon firaminista zai kafa a cewar jami'an zaɓe za a sanar da sakamakon cikin sa'o'i 24 bayan kammala zaɓen firaminista muhammad shia al sudani ya bayyana zaɓen a matsayin wanda ya gudana a cikin yanayi mai aminci da kuma kwanciyar hankali yana yabon jami'an tsaro saboda kiyaye tsarin al-sudani wanda aka zaba a shekarar 2022 yana neman wa'adi na biyu kuma zai yi bukaci samun ranjayi a majalisar a iraki doka ta bukaci a gudanar da zaben 'yan majalisa akalla kwanaki 45 kafin karshen wa'adin majalisar da ke tafe a iraki ana rarraba rassan gwamnati a bangarori guda uku bisa ga addini shugabancin ƙasa daga bangaren kurdawa ministan wato mukamin firaminista daga 'yan shi'a sai kuma kakakin majalisa daga 'yan sunni domin tabbatar da wakilcin dukkan bangarorin al'umma a cikin gwamnati hukumar lafiya ta duniya who ta bayyana damuwa kan karuwar masu fama da ciwon siga a fadin afirka tana mai kira da a gaggauta yin kokarin magance wannan gagarumar matsala ta lafiya da ke yi wa miliyoyin rayuwa barazana daraktan who na yankin afirka dr muhammad janabi a wani sako na ranar ciwon siga ta duniya ya ce nahiyar tana ganin ta'azarar cutar sukari ne saboda tsarin yanayin rayuwa marar kyau da karuwar mummunan kiba da teba da kuma rashin tsarin kiwon lafiya mai kyau ya fayyace cewa akwai mutum fiye da miliyan 24 a afirka da a yanzu haka suke fama da ciwon siga wasu alkaluma da ake hasashen za su kai miliyan 60 nan da shekarar 2050 tare da gargaɗin cewa ba a ma gano rabin masu fama da cutar ba lamarin da ke jawo mace-macen da za a iya wato da za a iya kare afkuwarsu dr zanabi ya ce dole ne gwamnatocin afirka su karfafa tsarin kiwon lafiyar su don tabbatar da gano cutar da wuri da magance ta da kyau da samun kulawa yana mai cewa idan ba a gano masu dauke da cutar ba hakan kan iya dakushe tattalin arziki da janyo koma baya ya fahimci cewa kasashe irin su ghana da uganda tuni suka sanya ciwon siga da cututtukan zuciya a cikin tsarin lafiya na matakin farko karshen shirin who global diabetes compact na shekarar 2024 to jama'a karshen labaran duniyar kenan Tumarila masu mu yanzu bayan labaran duniyar zamu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda zamu zo muku da shirin na ko san da ya saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan kuma a komo ɗauke da shirin na duniyar mu a yau shirin da ya saba duba wasu da cikin mahimman batutuwa da suka wakana a wannan duniyar musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya daga can kuma a ƙarshe kenan akwai shirin nan na tarbiyyar iyali wanda shi kuma ke tattaunawa tare da malamai dangane da abin da ya shafi tarbiyya da haka ne zan cewa da ku a fara sha da sauraron sharhin bayan labarai. To a sharhin bayan labaran namu na yau za mu duba martanin Najeriya ga Birtaniya game da gargaɗin da ta yi wa 'yan ƙasar ta na su guji zuwa ƙasar saboda barazanar ta'addanci. Gwamnatin Najeriya ta mayar da martani game da gargaɗin da Birtaniya ta yi ma 'yan ƙasar ta na su guji zuwa ƙasar saboda barazanar ta'addanci gwamnatin kasar ta ce alƙalumman da ta tattara sun nuna ana samun nasarar shawo kan matsalar tsaron da ta sassan kasar da sama da kashi 80 cikin 100 jihohin da gwamnatin birtaniya ta yi gargaɗi sun hada da borno da yobe katsina da zamfara da adamawa da gombe da kuma wasu jihohi na kudanci sanarwar da gwamnatin birtaniya ta fitar a shafin ta na intanet a ranar lahadi ta ce matsalar tsaro na ci gaba da karuwa a najeriya kuma satar mutane da aikata laifuka da rikicin kabilanci sun shafi dukkanin sassan kasar wannan na zuwa ne yayin da gwamnatin ta ce alkalumman da ta tattara sun nuna ana samun nasarar shawo kan matsalar tsaron da ta addabi sassan kasar da sama da kashi 80 cikin 100 sai dai gwamnatin birtaniya ta shawarci 'yan kasar ta da su yi taka tsantsan wajen tunanin yin balaguro zuwa sassan najeriya johin da gwamnatin birtaniya ta yi a cewa a yankin arewa saboda hatsarin hararen 'yan boko haram da iswap sun hada da borno yobe katsina zamfara adamawa da gombe su kuwa jihohin da za a yi takatsantsan a kansu sun hada da bauchi kaduna kano kebbi jigawa sokoto neja kogi plateau taraba da abuja gefen babban birnin tarayya sai idan ya zama dole an shawarci 'yan birtaniya su takaita yawo a abuja babban birnin tarayyar najeriya inda ita gwamnatin ta ce ana iya samun zanga-zanga da kuma hatsaniya da za ta iya haddasa tashin hankali jihohi masu barazanar 'yan neja delta gargaɗin ya ƙunshi har da wasu jihohin kudu maso gabas da kudu maso yammaci inda aka shawarci 'yan birtaniya su ƙaura cewa jihohin kudu maso kudu saboda ayyukan 'yan bindiga masu fafatka a yankin neja delta da suka haɗa da delta bayelsa rivers akwa ibom da kuma cross river gargadan birtaniyar dai na zuwa ne bayan barazanar da shugaba donald trump na amurka ya yi na daukar matakin soji kan najeriya saboda zargin da yi ana kisan kiristoci batun da ya sha hankali a najeriya da ma duniya baki daya gwamnatin najeriya ta musanta ikirarin trump tare da cewa musulmi da krista ake kashewa a hararen 'yan ta'adda ba tare da bambancin addini ba barazanar da shugaban donald trump na amurka ya yi ta janyo martani sosai a faɗin najeriya masu zanga-zanga a kano da ke arewacin najeriya sun yi tir da allah wadi da barazanar da kuma yin watsi da ikirarin na trump na kisan kiyashin kiristoci masu zanga-zangar sun zargi washington da amfani da addini domin tsoma baki a cikin harkokin cikin gidan najeriya suna gargadin cewa duk wani matakin soji na amurka zai keta hurumin najeriya ne a ran ɗaya ga watan nuwamba ne trump ya ce ya umarci pentagon da ta shirya daukar matakin soji a najeriya yana mai kiran cewa wannan shiri an yi shi ne don kare kiristoci sannan ya yi barazanar dakatar da duk wani tallafi ga kasar idan gwamnatin najeriya ta ci gaba da yin birs da kisan kiristocin kalaman da suka haifar da fushi a najeriya ƙungiyoyin fararen hula da masu sharhi kan siyasa sun zargi trump da yaɗa labaran ƙarya da kuma haifar da rarrabuwar kawuna a tsakanin al'umma gwamnatin najeriya ta yi watsi da waɗannan zarge-zargen da kausar murya da yake kare tarihin najeriya ministan yaɗa labarai da wayar da kan 'yan ƙasa a najeriya muhammad idris ya ce barazanar trump na ɗaukar matakin soja ba ta da tushe kuma hakan yana a matsayin kawar da ido daga kalubalen tsaro masu tsarkakiya da najeriya ke fuskanta ya kara da cewa duk wani labari da ke nuna cewa najeriya ta gaza ɗaukar mataki kan hararen da ake kai wa mabiya addinin Kirista ya dogara ne akan bayanan karya ko maganganu marasa tushe a ranar litinin da ta gabata babban hafsan tsaron najeriya olufemi oluwedi ya bayyana cewa najeriya tana fuskantar ta'addanci ba kai hari ko cin mutuncin kristoci ba kuma shugabancin najeriya yana maraba da taimakon amurka wajen yaƙi da ta'addanci matukar tana mutunta hakkinta na yankuna Idris ya kara da cewa gwamnatin su ta samu ci gaba mai yawa a yaƙi da ta'addanci tun bayan hawanta mulki a watan Mayu shekarar 2023 yana mai cewa kofar gwamnatin Najeriya ta kasance a buɗe kuma tana son yin aiki kafaɗa da kafaɗa da gwamnatin ta Amurka. da sauran kasashe da abokan hulɗa don cimma burin kawar da ta'addanci gaba ɗaya a ƙasar. Idris ya ƙara da cewa ta'addanci ya shafi kiristoci da musulmai kuma gwamnati ta ƙudur aniyar kawo ƙarshen ayyukan masu tsaron ra'ayi ta hanyar ɗaukar matakan soja haɗin gwiwa a yankin da tattaunawa da abokan hulɗa na duniya. a wancan makon ne dai shugaba donald trump na amurka ya mayar da najeriya cikin jerin kasashen da amurka ta ce suna take 'yancin addini ya ce ya umarci ma'aikatar tsaro da ta shirya don yiwuwar ɗaukar matakin soja cikin gaggawa idan najeriya ba ta ɗauki mataki mai tsauri kan kisan kiristoci ba matakin da washington ta ɗauka ya kawo cikas ga dangantakar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu shi dai shugaba bola ahmed tinubu na najeriya ya ce tuntuni ya yi nisa game da wasan kwakwayon da aka tsara tuntuni a amurka in shi fadar shugaban ƙasar a cikin wata sanarwa bayan da shugaban amurka donald trump ya yi zargin cewa ana cin zarafin kiristoci a ƙasar ta najeriya a cewar bayo onanuga mai ba tinubu shawara kan bayanai da dabaru shugaban ya riga ya ɗauki matakai na dabarun yaƙi da rashin tsaro a najeriya tun kafin trump ya bayyana damuwarsa wani nuga ya kuma tabbatar da cewa zargin trump na cewa gwamnatin tinubu ba ta yi wani abu ba don kare kristoci daga hararen ƙungiyoyi masu dauke da makamai ba daidai ba ne mataimakin shugaban najeriya ya bayyana cewa tinubu ya gana da sabbin shugabannin sojojin kasar kuma ya jaddada musu abin da 'yan najeriya ke tsammani daga gare su 'yan najeriya suna son sakamako in ji onanuga a cikin wata sanarwa da aka buga a dandalin sada zumunta na X. Abin da ke damun gwamnatinmu shine bullar sabbin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai kwanan nan a arewa ta tsakiya, arewa maso yamma da sassan kudu. Bai kamata mu bari waɗannan sabbin barazanar su yi ta'adi ba. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau talata goma sha ɗaya ga watan Nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin ga watan Jumada Ula na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru hamsin da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha ɗaya ga watan Nuwamban shekara ta alif ɗari tara da saba'in da biyar. Kasar Angola ta samu 'yancin kanta daga hannun Turan Portugal 'yan mulkin mallaka. kafin wani lokacin da ya kasar angola bangare ne na daular congo babba amma a cikin karni na goma sha shida turawan portugal suka mamaye kasar angola shekara ta 1483 sannan kuma bayan yankin duniya na biyu mutanen kasar angola suka fara yin tawaye da bore ga turawan mulkin mallaka kamar sauran kasashen yankin wanda ya sa alatilas aka baiwa kasar 'yancin kanta a shekara ta 1975 kasar angola tana da faɗin ƙasa kilomita marabba'i 124,700 sannan tana makwabtaka da kasashen jamhuriyar demokuraɗiyyar congo namibia da kuma zambia masu wurare ko kun san cewa shekaru 21 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan nuwamban shekara ta 2004 yasar arfat shugaban kungiyar kwatar 'yancin kan palestinawa ta plo ya rasu an haife shi a shekara ta 1929 ya kammala karatun jami'a a matsayin injiniyan gine-gine a jami'ar alkahira ta kasar masar a shekara ta 1951 ya dawo palestino da aka mamaye a shekara ta 1965 sannan kuma ya kafa kungiyar fata domin gwagwarmaya da yahudawan sayuniya sai kuma shekara ta 1969 ya zama shugaban kungiyar plo shekara ta 1970 mayakan kungiyar plo suka shiga yaƙi da isra'ila a karan farko shekara ta 1982 bayan mamayar da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi wa kasar labanan a shekara ta 1982 bayan mamayar da sojojin isra'ila suka yi wa kasar labanan ya mayar da sansanin sojojinsa zuwa kasar tunisia da labanan shekara ta 1988 ya amince da samuwar isra'ila a hukumance sai kuma aka kulla yarjejeniya ta oslo tare da yasar arafat a shekara ta 1993 yasar arafat ya koma ramallah bayan sulhu da aka yi tsakanin falasdinawa da isra'ila amma gwamnatin isra'ilan ta hana shi fita daga gidansa tun shekara ta 2000 da ƙarshe kuma a shekara ta 2002 rashin lafiya ta kama shi wanda hakan ya kai shi ga kwanciya asibiti a birnin paris na ƙasar faransa sannan kuma ya rasu a rana irin ta yau yana da shekaru 75 a duniya masu wurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha ɗaya ga watan nuwamban shekara ta 1982 shahid ahmad kasir wani musulmi dan ƙasar labanan ya kai harin ƙunar baƙin wake a kan sansanin sojin isra'ila mafi girma a kudancin kasar labanan inda kai sojojin yahudawan sahiyoniya 89 da kuma raunata wasu kimanin 86 kafin wani lokacin da sojin yahudawan sahiyoniya su mamaye kasar labanan har zuwa babban birnin kasar wato beirut shekara ta 1982 a lokacin mamayar sun kashe dubin dubatar mutane waɗanda suka hada da falasinawa akalla dubu uku a su da ke sabra da shitila amma bayan wani harin kunar bakin wake wanda aka kai wa sojojin amurka a birnin beirut da kuma wanda aka kai wa sojojin yahudawan sahiyuniya a birnin sur na kudancin kasar ta labanan wannan hari ya yi tasiri wajen ficewarsu daga kasar labanan zuwa kan iyakar kasar ta labanan da falasdinu da suka mamaye. masu saurare ko kun san cewa shekaru 661 da suka gabata a rana irin ta yau muhammad bin jamaluddin maki amuli wanda ya fi shahara da shahidul awal ya shahada an haifi amuli a shekara ta 734 hijira kamariya a yankin jabla amil wanda ke kudancin kasar labanan iyayensa malaman addinin musulunci ne saboda haka ya samu kyakkyawar tarbiyya a wurinsu sannan kuma ya shiga neman karatu a gaban manyan malaman addini na zamaninsa waɗanda suka hada da shehul mufid bayan karatu mai zurfi ya kuma shiga karantarwa game da wallafe-wallafe na littafai da ƙarshe da shehul amuli yana ɗan shekara hamsin da biyu a duniya maƙiyansa suka haɗa shi da hukumomi na lokacin su kashe shi a rana irin ta yau saboda ra'ayinsa wanda ya saba wa nasu da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru takwas da sa gabata a rana irin ta yau aka yi girgizar ƙasa mai ƙarfin ma'aunin richa bakwai da ɗigo uku a lardin kirmansha wanda ke yammacin ƙasar iran da kuma yankuna waɗanda suke makwabtaka da yankin na kermansha a gabashin ƙasar iraki wurin da girgiza ƙasar ta auku yana nisan kilomita biyar daga birnin asgol kuma zurfinta ya kai kilomita goma sha ɗaya daga ƙasa adadin mutanen da suka rasa rayukansu a wannan girgizar ƙasa a cikin ƙasar iran ya kai kimanin mutane 574 sannan kuma mutane 9,388 suka jikata kuma kimanin mutane 70,000 sun rasa mahallansu mafi yawan waɗanda suka rasa rayukansu dai ko kuma suka jikkata sun fito ne daga yankunan ƙasar shirin da sarpol zahab da kuma salas babajani lardin kirmansha wanda ke kan iyakokin ƙasashen iran da iraki yana ɗaya daga cikin yankuna na ƙasar iran waɗanda suke fuskantar girgizar ƙasa lokaci zuwa lokaci kamar yadda kuma akwai wasu yankuna na ƙasar iran ɗan waɗanda suka fuskanci irin wannan yanayi musamman ma da yankuna waɗanda suke kan tsaunuka da hakan ya hada da yankuna da suke akan iyakokin kasar iran da pakistan da kuma iyakokin kasar da kasar turkiya ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fatawar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa to a yau shirin namu zai nufi yankin amurka ne ko ya sake nausawa zuwa can yankin karibiya domin yin dubi a kan yakin da amurka take yi a wannan yankin da sunan fada da muggan kwayoyi da fataucinsa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Hakika tabbatacciya cewa jibge sojoji da kayan yaƙi da Amurka take a yankin Karibiya alama ce akan yadda ta kasa kawo ƙarshen matsalar shan ƙwaya a cikin gidanta. domin masu shan ƙwayar karuwa suke yi a cikin amurka don haka suke da buƙatuwa da ita kuma hakan ya sa kasuwarta take sake bunƙasa to a shekara ta 1996 wani ɗan jarida mai binciken ƙwaƙwaf a amurka mai suna gary webb ya fitar da wani jerin rahotanni wanda ya baiwa sunan ƙawancen duhu a cikin wannan rahoton ya yi kallabin ƙawancen da ake da shi a tsakanin ƙungiyar leƙen asirin amurka ta cia da kuma mayakan contra da suke ƙoƙarin kifar da gwamnatin sandanisa a ƙasar nicaragua ya kuma samo bakin zaren da ya haɗa wannan alaƙar da kuma ƙaruwar shan muggan ƙwayoyi a cikin birnin los angeles na ƙasar amurka da ke ƙarƙashin siyasar gwamnatin amurka na sama wa kontra kudaden shiga da safiyar ranar litinin goma ga watan disamba shekara ta dubu biyu da hudu an samu gawar web a cikin gidansa da harbin harsashi biyu a kansa a hukumance sai aka ce kashe kansa ya to abu ne mai sauƙi a wannan lokacin shugaban ƙasa amurka donald trump ya zargi ƙungiyoyin waje da cewa su ne ke yada magan kwayoyi a cikin amurka kuma suna samun taimakon wasu gwamnatoci na waje alhali kamata gwamnatin tasa ta yarda da cewa ta gajiya wajen fada da yaduwar shan magan kwayoyi a cikin gida amurka ta gajiya tabbas wajen kawo ƙarshen shan mugan kwayoyi a cikin gida da yake haddasa mutuwar dubban mutane a kowace shekara kuma amurkan tana kaucewa bunƙasa cibiyoyin da za su rika yi wa waɗanda suka kamu da shan magan ƙwayoyin magani kamar yadda ake da su a cikin wasu ƙasashe domin waɗannan cibiyoyin sa da buƙatuwa ne da a kashe kuɗaɗe masu yawan gaske abinda amurkan ba ta sanyi kenan cibiyoyi irin waɗannan suna fuskantar koma baya sosai a cikin amurka a gefe ɗaya kuma da akwai matsin lamba na ƙungiyoyin da suke kare manyan kamfanoni masu yin magungunan da ake haɗawa daga tsire-tsire masu bugarwa kamar opioid akan yi amfani da waɗannan irin magunguna domin rage raɗaɗi na cutuka mabambanta kamfanoni irin waɗannan kuwa suna da maslaha a kan barin irin waɗannan wato magan ƙwayoyin su yaɗu kuma suna da ƙungiyoyi na matsin lamba masu ƙarfin tasiri da suke shawo kan wasu 'yan majalisa na amurka da kafafen watsa labaru domin kare manufofinsu a halin yanzu amurka ta buɗe farfaganda a kan ƙasashen venezuela da colombia har ma da jibge sojoji a kusa da su a cikin ruwa ba kuma da daɗewa ba amurkan ta gudanar da wani atisayen soja na haɗin gwiwa da ƙasar trinidad and tobago wacce take a wannan yanki na caribbean wannan siyasar tsohuwa ce da amurka ta daɗe tana amfani da ita faɗa da fatakin magan ƙwayoyin da gina gidajen kurkuku maimakon a ɗauki wato kamuwa da shan kwaya a matsayin ciwon da ya kamata a ce ana yi wa masu shi magani ta hanyar raba su da shi da kuma dawo musu da lafiya da mai da su mutane su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum kamar yadda ake yi a wasu ƙasashe hakanan kuma a cikin gida amurkan ta kasa ladubo kowace hanya da za ta sa mutanenta su rage ko su daina shan kwaya. Faɗa da muggan ƙwayoyi a amurka ya daɗe kuma ya ga matakai mabambanta a shekara ta 1971 ne shugaban ƙasar amurka richard nixon ya fara shelanta yaƙi a kan muggan ƙwayoyi bayan da ya bayyana shan ƙwaya a matsayin abokin gaba amurka mai lamba ta ɗaya matakan da suka biyo baya sun kunshi hana shigar da kwayar cikin ƙasar amurka da kuma shirin yi wa waɗanda suka kamu da shanta magani ta hanyar cibiyoyin da ake da su a cikin faɗin ƙasar ta amurka inda ake kai waɗanda suka kamu da irin waɗannan shaye-shayen domin a yi musu magani a raba su da shaye-shayen sannan kuma a mai da su su dawo daidai da sauran mutane yadda za su iya mora kansu su mori al'umma hakanan kuma an haɗe ƙananan cibiyoyi wuri ɗaya na faɗa da magan ƙwayoyin a ƙarƙashin ƙungiyar dea a shekara ta 1973 sai dai a cikin shekaru na 1980 na ƙarnin da ya shuɗe hodar iblis mai arha wacce aka fi sani da crack cocaine ta rika watsuwa a faɗin ƙasar ta amurka hodar iblis mai arha wato crack ta fi yaɗawa a tsakanin talakawan ƙasar yayin da garin wannan hodar ta iblis ya fi watsuwa a tsakanin faran fata masu hannu da shuni. a tsakanin shekara ta 1986 zuwa ta 1988 an yi dokoki a kan shan magan kwayoyi da suka hada da ɗaurin shekaru biyar da duk wanda aka same shi da gram biyar na crack wato kwaya mai arha kenan amma su ko masu kuɗi fararen fata za a kai su a ɗore su ne tsawon shekaru biyar idan har kwayar da suke sha ta kai yawan gram 500 wato nuna bambanci wannan matakin ya sa gidajen kurkukun amurka sun cika sosai da masu shan kwaya musamman talakawa daga baƙaƙen fata da kuma 'yan latino to wani shafi na fada da magan kwayoyi a tarihin amurka shine yakin panama a shekara ta 1989 shugaban kasar amurka na wancan lokacin wato george bush babba ya bayar da umarni ga sojoji da su yaƙi ƙasar panama su kuma kamo shugaban ƙasarta bisa cewa wai yana kasuwanci da muggan kwayoyi a fili yake cewa abin da amurkan ta yi shine tsoma baki a harkokin cikin gidan wata ƙasa da kuma kai mata harin soja da ma me ta sannan da kamo shugaban ƙasarta ta kuma ɗauke shi zuwa amurka aka yi masa shari'a ta jekanayika sannan aka jefa shi a gidan kurkukun ƙasar ta amurka a lokacin mulkin bill kuwa amurkan ta fito da wani tsari wanda ta kira shirin colombia farkon shekara ta 1999 wanda wannan shirin an ware masa biliyoyin dalolin da zama kawo ƙarshen noman cocaine a can ƙasar ta colombia a wancan lokacin amurkan ta zargi ƙungiyar 'yan tawaye ta park da cewa tana kasuwanci da mugan ƙwayoyi daga cikin abin da amurkan ta rika yi da akwai yin feshi ta sama da wasu sinadarorin da za su rika lalata gonakin koka ita ko koka ita ce ake sarrafawa ta zama koken an kuma baiwa sojojin colombia horo akan hanyoyin lalata irin waɗannan gonakin sai dai shi ma wannan shirin bai kawo ƙarshen noman koka baki ɗaya ba domin tun asali mutanen waɗannan ƙasashen na karibiya da ma latin suna noma koka ba wai saboda ƙwaya ba suna da hanyoyin da suke sarrafa su a tsawon shekaru masu yawan gaske a ƙarshe a shekara ta 1996 zuwa ta 2021 amurkan ta sanar da cewa shirinta na faɗa da muggan ƙwayoyi ya ci ƙasa bai yi nasara ba to da aka shiga shekara ta 1996 kuwa sai jihar california ta amurka ta yi dokar halatta amfani da wiwi saboda harkokin magunguna sannu a hankali kuwa wannan jihar ta california ta ma fitar da wata doka wata ta ci karo da ta tarayyar amurka inda aka ɗauke haramcin ma shan wiwi bisa sha'awa saboda nishaɗi da aka shiga shekara ta 2011 kuwa sai shugaban ƙasa amurka barack obama ya sanar da cewa amfani da yaƙi a kan muggan ƙwayoyi da ake yi bai dace ba wato a daina kiran abin da ake yi da cewa yaƙi ne domin ba a samu nasara ba a cikin shekara ta 2016 kuwa sai wani kwamiti a majalisar dokokin amurka wato congress ya fitar da sakamakon da yake cewa yaƙi da muggan ƙwayoyi ya ci ƙasa kuma a cikin wannan shekarar wani makusancin barack obama eric holder ya furci da cewa siyasar da aka raka amfani da ita a baya wajen fada da magan kwayoyi tana cike da rashin daidaito kuma akwai nuna wariya domin kuwa mafi yawancin waɗanda ake sawa a gidajen kurkuku baƙaƙen fata ne da kuma latino sannan kuma talakawa alhali masu kuɗi fararen fata suna sarrafa maggan kwayoyin watakila fiye ma da talakawan irin wannan furicin da ake samu daga jami'an amurka daga lokaci zuwa lokaci a kan cewa siyasa su ta faɗa da maggan kwayoyi ta ci ƙasa shine sa yanzu take riga malam masallaci tana buɗe wani wato fili na daga na yaƙi a yankin karibiya wato tana maimaita abubuwan da ta yi a baya shine ya kai ta a yanzu tana buga koyon yaƙi a kan ƙasashe irin su venezuela da colombia sai dai a fili yake cewa waɗannan ƙasashen biyu suna da saɓani ne na siyasa da amurka shi yasa washington ɗin take fakewa da batun magan ƙwayoyi domin ta dawo da su ƙarƙashin yi mata ɗa'a sai dai abin da jiya ba ta yi ba babu abin da yau za ta yi waɗannan ƙasashen sun ga azaba daga hannun amurka da kuma cutar da su da ta yi ta hanyar yaƙe-yaƙe da kuma ƙaƙaba musu takunkumai ta hanyoyi mabambanta wanda ya sa mafi yawancin ƙasashen da suke wannan yankin suna gaba-gaba wajen adawa da siyasar amurka to ma sauraro za mu dasa aya a nan sai kuma wata fitowar idan mai duka kai mu kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma na ga yadda ko zuwa shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. tarbiyyar iyali. mai saurare salamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi a cikin makonnin da suka gabata da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda kuma yake zuwa muku daga rediyon BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Allah ya kara mana tsimi da dauriyar sauraron shirin yadda ya kamata. Shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin muhammadiya masu raro kan da ya gaji har da yau dai barka mu saka saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali a wannan makon mun yada zango ne a birnin yamai ta kasar nijar inda muka iske shehun malami muhammad salih lezare shugaban shi'awan kasar wanda zai kawo da iyali yadda za su san haƙoƙi inda ya fada da sharan fage kamar haka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب العصر والزمان أرواحنا له فدا سنكما واجبين مسني أن الله تبارك وتعالى جعل li'af'alika alaika hukukan ya bani adam ɗan adam wajibinka ne ka sani dolinka ne ka sani allah tabaraka wa ta'ala duk wani aiki da za ka aikata duk abin da ake ce ma aiki wanda za ka aikata shi mai yawa ko ƙarami a ɓoye ko a bayyane to allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora maka haƙoƙi akan wannan aikin ala sabilin misal ja'alallahu lisalatika alaika haqqan Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci ka kai sallah kai ɗan adam to sallan nan da za ka yi to akwai haƙƙi da Allah ta'ala ya ɗora maka wanda ya zame maka dole wajib ka sabke wannan haƙƙin a wannan sallar da za ka yi ba ka yi ta yanda ka ga dama ba sai lokacin da ka so ba aka yi ta yanda aka ce wajibinka ne wali ka alaika haƙa. kai da adam kakan yi azumi to wajibinka ne ka sani cewa wannan azumin da kake yi Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora maka wasu haƙoƙi wanda wajibin ka ne ka kiyaye azuminka ya zama mutabikun da wayannan haƙoƙin da aka ce ka kiyaye ka yi su daidai ba ragi ba ƙari wali sadaqatika alaika haqqan kai dan adam kakan yi sadaka ka ɗauki abu ka bada saboda Allah addini ne to ita ma wannan sadakar da za ka yi kowace irin sadaka ce sadaka ce ta wajibi ko ta tatawu'i to kowace dai za ka yi Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora maka wasu haƙoƙa wanda wajibinka ne ka kiyaye ya zama sadakar taka ta ɗabbaƙu a kan kiyaye waɗannan haƙoƙin sannan take zama sadaka a wajen Allah ta'ala in ba haka ba to ba sadaka sunanta ba wajibin ka ne ka kiyaye wannan wale ka alaika haƙƙan ɗadam yana so ya zama a kan shirya to wannan shiryar da ka samu kanka a kanta to ita ma tana da haƙƙi da ya wajaba a wuyanka ya ɗoro a wuyanka Allah ta'ala ya ɗora maka wannan haƙƙin to ka ne wajibinka ne ka sabke wannan haƙƙi na shiriyar da Allah ta'ala ya ɗora ka a kanta wajibi ne wale af'alika alaika haƙƙan a taƙaice a dunƙule duk abun da za ka aikata kai kaɗai ne ko ku biyu ne ko ku jama'a ne a dare ne ko a rana a gari ko a dawa a ɓoye ko a bayyane to kasancewa wannan abin da za ka aikata ko ma miye to akwai haƙƙin da allah ta'ala ya rataya shi a wuyanka dangance da wannan aikin da za ka aikata to wajibin ka ne ya zama ka sabke wannan haƙƙin kamar yadda allah ya ɗora maka shi to madalla muna kara ji hankalin masu sauraro da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne tarbiyyar iyali daga rediyon BOH a nan birnin Tehran wanda yake karkashin Hausa TV har ila yau dai malam ya ci gaba da yin wannan sharan fagen kan hankokin da ke kan dan adam imami ma'asumi alaihi salam sayyidi ali zainul abidin yake cewa summa takharjul haquq minka ila ghairi zalika min zawal haquq wajiba alaika yace bayan ka sarki haƙƙin Allah ta'ala ka sarki haƙƙin da ya rataya a wuyanka dangance da gabanka ka sarki haƙƙin da Allah ya ɗora a kanka dangance da duk abun da za ka aikata sallah ko azumi ko sadaka ko shiriya da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora akata cewa wajibi ne akwai haƙƙin Allah da ya zamtila sai ka sabke shi sannan a yi gaba yanzu haƙoƙin wa'yansu da ya rataya a kanka wa'yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta maka kiyaye wannan haƙoƙin sai ce wa aushabaha alaika haƙƙo a immatika idan an wuce maganar haƙƙin Allah ta'ala da haƙƙin kai kanka ƙashin kanka da gabanka da ayyukanka to haƙƙin da ya fi wajabci a kanka haƙƙin da ya fi komi zama wajibi a kanka shine haƙƙi na jagororinka a immanka haƙƙi na a imma jagororinka wajibinka ne ka kiyaye tilashinka ne sai ya ce summa haƙoƙa ra'iyyatika sannan sai a dawo a yi maganar haƙoƙin waɗanda suke ƙarƙashinka bayan haƙoƙin jagoranci haƙƙin jagoranci mai maka jagora sai kuma haƙƙin wanda yake ƙarƙashinka sun ba haƙoƙi rahimak bayan haƙƙin waɗanda suke ƙarƙashin ka, to akwai haƙƙin da kuma ya rataya a kanka wani haƙƙi haƙƙin zumuntaka haƙƙin dangantaka wajibi ne ka kiyaye muƙin imami mai maka jagora amma ba muna nufin imamin da kake bin sa a sallar magariba ko isha ba imami ma'asumi wanda yi masa biyayya wajibi ne dole ne sannan kuma ka kiyaye haƙƙin wayanda suke ƙarƙashinka wayanda kai kake ba su umarni ba cuta ba cutarwa sannan kuma haƙƙin dangantaka dole ne ka kiyaye wannan to masararo ga shi dai mallam ya koro wannan sharan fagen kan hankokin da ke kan nan adam ya je lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya a cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga sheikh muhammad salih lazare malamin ahlul a birnin yamai babban bakon namu na wannan mako a madadin hausa tv da ke a madadin radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kuyin da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Kuyi makaranta sosai yan yara ku bai wa iyaye to yara in mu ne yau ƙarshe na tafi ne gobe a yara manyan gobe. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 00983 506 5486 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.